Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yau Talata 21 ga watan Yuni na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. Majalisar Ɗinkin Duniya za ta tura ƙarin dakaru zuwa ƙasar Mali. Kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ta yanke wa tsohon mataimakin shugaban ƙasar Congo Jean-Pierre Bemba hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 18. wata ƙididdiga ta nuna cewa jama'ar ƙasar yemen na gab da shiga shan fama da matsanancin yunwa to allah ya kyauta a shirin namu na yanzu za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan kasuwa game da sabon tsarin da babban bankin najeriya ya fidda na harkar kuɗin dala bayan haka za ku ji rahoto akan wani tsiri da ya mamaye wani kogi a jihar ogun inda har jama'a na bi ta kai Muna kuma ɗauke da hirar da wakilin sashen Hausa ya yi da wasu game da wato game da batun badakalar kayayyakin tallafin 'yan gudun hijira. Bayan haka za ku ji maimaicin shirin noma wanda Halima Jimarau ta shirya za ta kuma kawo amma yanzu ga halin da duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum. majalisar ɗinkin duniya za ta tura ƙarin dakaru a ci gaba da tallafawa yakin da ake da 'yan ta'adda a mali a cewar majalisar yayin da ake bikin cika shekaru guda wato shekara guda da shiga tsakani da ta yi a rikicin ƙasar da ke yammacin afirka a wata sanarwa da ta fitar da ya fitar a ranar litinin babban sakatare jiran majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya yaba da irin matakan da shugaban ƙasar ta mali ibrahim bubakar ke take ɗauka ya kuma yi fatan za a ƙara himmatuwa wajen aiwatar da shirin da aka cimma lura da cewa akwai ƙalubale da dama a gaba a makon da ya gabata prime minister modibo keta ya gabatar da wani jawabi a gaban kwamitin sulhu na majalisar a birnin new york inda mai da hankali kan batun ƙarin dakaru 2,500 da za a tura domin tallafawa sojoji dubu goma sha biyu da ke ƙasar a yanzu sai dai ya yi gargaɗin cewa samar da maslaha kan rikicin na mali ba wai ya ta'allaka bane kawai akan yawan dakarun da aka tura ya ce mafitar ba wai ta'allaka ne kawai ta yi da yawan dakaru ba a'a sai dai inganci a cewar mr keta a wata hira da ya da sashen faransanci na murya amurka ya kuma yi wa kwamitin sulhun tuni game da batun karfafa rundunar haɗin gwiwa ta minusma wacce a kafa a shekarar 2013 da zumbar wanzan da zaman lafiya a ƙasar tun bayan da 'yan tawayen abzinawa suka yi bore a shekarar 2012 Kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ta yanke wa tsohon mataimakin shugaban kasar Congo Jean-Pierre Bemba hukuncin zama gidan yari na tsawon shekaru goma sha takwas bayan da ta same shi da laifin ingiza gudanar da ayyukan fyaɗe da kisa a jamhuriyar tsakiyar Afirka da ke makwabtaka da su. alƙalin kotun sylvia steiner da ta fito daga brazil ta ce bamba ya nuna gazawa wajen lura da ayyukan dakaransa na ƙasa a kan wato a shekarun 2002 da 2003 waɗanda suka rinka yi wa mata fyaɗe tare da kashe mutane da azabtar da wasu a watan maris bamba ya zamanto mutum na farko da kotun ta yankewa hukunci bayan da aka same shi da aikata laifukan yaƙi kuma wannan shine karo na farko da kotun ta ICC ta yanke hukunci akan fyaɗe a matsayin laifin yaƙi da kuma laifukan cin zarafin bal'adama A baya kotun ƙasa da ƙasa irin na wato kotunan ƙasa da ƙasa irin na Rwanda da wadda aka kafa a tsohuwar Yugoslavia sun taɓa yanke irin wannan hukuncin. Har ila yau, Bemba ya zamanto mutum na farko da aka ɗorawa laifukan da mutane da ke ƙarƙashinsa suka aikata. a daidai lokacin da mayakan is suka kaddamar da hararen martani akan dakarun gwamnati da magoya bayan su a arewacin syria sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce a shirye yake gana da jami'ai na ma'aikatar harkokin wajen kasar da ke kalubalantar manufofin amurka a syria a makon da ya gabata jami'an hamsin da 51 daga ma'aikatar harkokin wajen kasar daban-daban suka yi kiran a kaddamar da hararen sama akan dakarun shugaba bashar al-assad domin a tilasta musu su dakatar da hararen da suke kaiwa mai magana da yawun kerry john kirby ya ce kada a fassara jawabin na kera matsayin amincewa da matsayi da jami'an diflomasiyyar suka ɗauka a lokacin da ya kwatanta ra'ayin jami'an a matsayin wata mahanga mai kyau a jiyar litinin kakakin shugaba barack obama josh ernest ya kare manufofin gwamnati ta obama a kan rikicin na siriya inda ya ce ba sa so ne su tafka irin kurakuran da gwamnatocin baya suka aikata Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin ne sabuwar manufar gwamnatin Najeriya kan musayar takardun kuɗaɗe na dala ta fara aiki, inda gwamnati ta tsama hannun babban bankin ƙasar na CBN daga hada-hadar cinikayyar kuɗin na dala. Sai dai ga alama sabuwar manufar ta janyo fargaba a zukatan masu kasuwancin musayar kuɗi a wasu sassan ƙasar. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. wannan dai shine karo na uku da gwamnatin najeriya ta kawo sabbin tsare-tsare ko manufofi a bangaren musayar kudaden kasashen ƙetare cikin ƙasa da shekara guda mataki na farko da gwamnatin ta ɗauka shine dakatar da tsarin sayar da dala ga kamfanonin canji sannan ta miƙa ragamar sayar da ita ga bankunan kasuwanci amma daga bisani su ma bankunan ta kawo tsarin hana su kudaden na dala al'amarin da ya koma hannun babban bankin ƙasar kacokam sai dai kuma a yanzu gwamnatin ta sake tunani dangane da wannan al'amari inda ta bulo da sabuwar manufar tsame hannun shi kansa babban bankin kasar kuma ta ce a yanzu farashin kudaden musayar na dala kasuwa ce za ta yi halinta amma ta hannun wasu bankuna guda bakwai da ta zaba a jiya ne dai wannan sabon tsari ya fara aiki a fadin kasar baki daya sai dai hakan ya jefa fargaba a zukatan yan kasuwa da masu kamfanonin musayar kudade in ji adamu dan juma isa bakin wafa guda cikin masu kamfanonin canji a nan kano Kwastomomin mu. duk yawanci da masu siye da masu sayarwa duk kusan kowa a tsorace yake yana jiran ya ji meye cikakken bayani jiya da aka fito da wannan sabon tsari zaka ji an ce ko wasu bankuna a Legas da sauransu dalar nan naira biyu da kwabo tara ko dai da kwabo hamsin, to saboda haka ka ga duk wanda suke zuwa wajen mu wanda zai sayi dala ya je yiwu sayayya yana ɗari-ɗarin kar ya siya ta zo ta daɗa karyewa ya fi so ya tsaya ya ga me zai faru haka wanda zai sai da dalan nan yana so ya sayar amma kuma masu sayan suna ɗan karanci hakan nan tun daga farkon jin wannan bayanin yanzu kuma a kasuwannin ma gaba ɗaya rudu banda rudu ba abin da ake me ya rudu za ka zo ka ji an ce dalan nan 341 da 42 to in ka neme ta ma a kawo ma ka sayan ba lallai ba ne ka ga dalan ba za ka ganta ba duk masu dalan ai kowa yana tsoron ya sake tunda bai samu tabbacin wannan na bankin akwai dalar nan a bankin ya tsarin yake bai sani ba tunda yanzu ba wanda zai ce ma yanzu ya je ya so dalar nan gata an ganta mararan mararan an ganta ko me talakawan ƙasa ke cewa dangane da wannan batu la'akari da yadda sabon tsarin ka iya tasiri a rayuwarsu ta yau da gobe duk abin da yake faruwa akan talaka yake karewa an ce mai an cire subsidy an zo an ce taki ma an cire subsidy sannan kuma ga aikin haji yau ita ma ga inda ta koma in baka da miliyan ɗaya da yan kai baka je aikin hajji ba shi ma an ce subsidy ɗinsa sannan kuma an zo nan yanzu an ce dala wani ba ruwanta da ita harkar dala bankuna su je su yi harkar su dan kasuwa ya je banki ya sai dala sai inda aka dama aka sai masa ya je ya so kaya ya zo shi kuma sai inda iyo kayansa farashi ƙarshe dai talaka shi ne a ƙasa ko menene dai za a ce dala ta hau muna fatan gwamnati dan Allah dan annabi ta dubi kukan talaka akan wannan harka in da ta koma ba ta koma ba abin kunya bane a ta. magana ta gaskiya shine ya rasa ma shi talakan ƙasar nan ta najeriya ta ina ma zai kama saboda haka ni dai gaskiya a na wannan abu da aka zo aka yi shi ni ina ga gaskiya dai a sake tunani a ciki domin in dai har wa'anda ake mulkan su talakawa su ɗin ake so a taimake su su ji daɗin rayuwarsu gaskiya magana ta gaskiya shine wannan ba shine abun da ma ya sa su talakawan suka fito suke zaben wasu 'yan najeriya kenan game da fara aiki da sabuwar manufar gwamnatin tarayyar najeriya kan sha'anin musayar kudaden ketare mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari A shirinmu na dare za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan shin ya ma kuka fahimci batun tsama hannun babban bankin Najeriya daga harkar kudin na dala? Yanzu kuma bari mu leƙa kudu maso yammacin Najeriya inda a halin yanzu jama'a ke da fifi domin kashe kwarkwatar su bayan da wani tsiri mai ƙarfin gaske mamaye wani kogi da ya raba jihohin Lagos da Ogun. A yanda waje ɗaya kuma hukumomi ke gargaɗi ga jama'a akan cewa su guje ma wannan wurin. Ga wakilin sashen Hausa Babangida Ibrahim wato Babangida Jibril da ya halarci wurin. I've never seen this kind of thing in my life. This is the first time. know, I've never seen it. Oh. I say, ah, this is from God. Oh. It's from God. Wasu mutane kenan ke bayyana mamakin su ga wani abin al'ajabi da ya faru ga kogin Ogun da ya raba jihar Lagos da jihar Ogun tun a ranar Asabar daidai wannan ciyawa mai kama da kainuwa ya fara mamaye wani bangare na wannan kogi inda kuma jama'a ke ta tururuwa domin ganewa idanunsu wannan abin al'ajabi da ya faru ga kogin na ogun gama abin da wasu da na yi kicibis da su da sanyin safiyar yau din nan ke cewa gaskiya nan nake kara to ya haka wannan abu ya faru gaskiya ko da gari ya waye ko da an ka tashi iko da Allah kawai sai aka gaishe to da aka gaishe kuma sauta suka dora hawa ne tun ka taji jiki wasu ga koyi ba wasu haura mashin har da doki ma an ka dora wuciya da shi ba ga ke ya lotsa ba Halidu nan angon kake kara? Eh lalle nan cikin kara ne ke. To me faru da wannan ruwa rafi haka? Abin da ya faru ina ganin yanzu saura misalin wajen kwana hudu ko da na zo kaɗan kaɗan abin yana zuwa har ya zama na cewa jirgi ma ya zo nan gurin ya raba sai jirgin ya kasa wucewa saboda wannan haƙi. tuni dai mahukunta suka gargaɗi jama'a musamman masu gigin hawa kan ciyawar da su guje yin haka domin komai na iya faruwa kamar da kwamishinan muhalli na jihar ogun

domin komai na iya faruwa akwai halittu da suka biyo wayannan tsirrai zuwa wannan wuri kuma za su kasance masu hatsari ga bil'adama a gabanmu aka kashe wani maciji a nan to kaga kuwa ashe akwai hatsari so people should stop you know, uh, on it. Yanzu dai kafin masana kimiyyar tsirrai ko kuma ruwa su gama tantance abin da ya faru da wannan kogi jama'a za su ci gaba da tururuwa domin kashe kwarkwatan ido. babin ya cifirin murya amurka daga lagos a gaida baban jibril Kwanan nan akwai rahotanni da ke nuna cewa akan samu badakalar kayayyakin da ake tanada domin tallafawa 'yan gudun hijira a Najeriya, amma ko hakan na faruwa a duk sansanonin 'yan gudun hijira da ke arewa maso gabashin Najeriya? Wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya ji ta bakin wasu daga jihar Adamawa. Wasu 'yan gudun hijira kenan a daya daga cikin sansanonin 'yan gudun hijiran da aka tanadar a jihar Adamawa ke magogoriyar karban abinci yayin da wasu ma ke gunagunin abincin da aka ba su. Ya eh, abinci ne muke samuwa kuma da kuma muke samuwa babu da muke rasa gwamnati eh. take kawo mana. Eto eh wayansu suna shigowa bisa ga abincin din wata rana wani ya riga ya gaji da cin shinkafa. masara babu da akwai masara sun gaji da mm, shinkafar nan shine suna zuwa su je su yi bareman su su sami kuɗi su zo su sai kayan miyan su su dafa irin miya hakan an dafa shinkafar nan sai su zuba sau tari dai ba kasafayen gudun hijiran ke fitowa fili suna bayyana hakikanin halin suke ciki ba musamman ganin yadda ake sanya musu takunkumi to sai dai kuma ba kamar sauran jihohi ba domin bisa ga dukkan alamu a jihar adama yanzu an samu sauyi malam madu gana boni da shi ma aka bude sansanin yan gudun hijira da ke damare wanda yanzu koma shi ne shugaban yan gudun hijira da ke sansanin damarin ya ko bayyana halin da suke ciki a yanzu da sha hudu mu ne muka zo muka bude gidan nan kuma har yau muna nan muna cin moren gidan ba abin da muka rasa kam ko waye ne a duniya nan ba wanda bukatar shi ya cika goma ya ce baya da abin da gidan yana da shi mana amma dai sai dai ka ce alhamdulillah to ma mun samu labarin cewa ana kwashe muku abinci da kuma cewa ciwa ma nan wanda ya wannan labari da wanda ya wannan magana in ba gidan nan yake ba karya karya ba dan ciyaman da ya dauki wani abu daya haka duk suna zo da abinci su daga gari komai suna zo da shi daga gari har ruwan sha su suna daga gari ne to sai dai kuma ya ma bukaci da su ma da a tuna da su a tallafin da shahararren ɗan kasuwan nan aliko dangote ya bada domin a raba wa 'yan gudun hijira ba abun da ya fi tada mana hankali kuma kwanan nan shine aka ce dangote ya bada taimako wanda kuma alfarman ya fara shiga kasan borno har ma yana iso cikin wayansu local governments to amma kaga mun nan adamawa ba san mu za tuna da mu ne ko ba za tuna da mu ba so muna kira in har mudin Allah ya sa eh, in ba su namu ne ma ya kamata mu ma nan adamawa ko da a ce yan eh, hijira suna nan kasan borno in 70% duka yan borno state in ne so ya kamata manyan mu su duba irin kukurin da adama suke a kanmu da dawanin da suna ɗaukawa su ma kamata su ringe kawo tallafi da kuma agaji hukumar ba da agajin gawa a najeriya ne ma tare da tallafin jihohi da kuma wasu kungiyoyin sa kai na ciki da ma wajen najeriya suke tallafa wa sansanin yan gudun hijira a yanzu to ko ina batun kwance magirbin da ake zargin ana aikatawa a waɗannan sansanoni a yanzu alhaji sa'adu bello da ke zama jami'in hukumar nema mai kula da sansanin yan gudun hijira da ke jihar adamawa ya ko na halin da ake ciki. kulawa kwarai na eh, wanda ya kamata a ce dan eh, adam zai ce alhamdulillah amma korafe korafe baka iya kai raba shi da eh, jama'a ko da yanzu ka ba shi abinci ma ka tambaye shi an ji zai ce ma bai ci abinci ba tun jiya a irin wa'annan muna fama da su amma iya gurgudo muna yi su mu tabbatar cewa sun ci abincin nan uku wanda suke sansani wa'anda ma suke ungwanni mukan yi kokari lokaci lokaci turu shugabanninsu mu kai musu abinci ruwan su kuma a raba wa iyalansu a unguwanni da suke ah, sai dai abu ne wanda ka sani baya ba ka samu yadda kake so yadda kake zaune a gidanka da yadda kake zaune cikin sansani ah, ba abin da kake so ah, ka yi a gidanka shi za ka samu ba don abu ne na jama'a muna ba su dama su yi time table wa kansu su ce ga abin da za su ci yau ga abin da za su ci gobe amma idan shugabannin suka yi wani lokaci za ka samu sauran da suke zaune da su wani yana bukatar cin wake sai aka ce za a yi indomie misali da safe to kaga wani abu ne na conflict na interest eh, kuma nan ko a ina da ka tara mutane ba a rabuwa da irin wannan korafin amma iya gurgudu a wayannan sansanoni da muke da su ana ba su abinci da kulawa yadda ya kamata ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya a gaida Ibrahim Abdulaziz. Yanzu kuma ga nasihar watan Ramadan daga Malam Ismail Modubba Umar. assalamu alaikum abin da ya shafi akan tsafta ah, annabi yana cewa annazafatu min al-iman yin tsafta yana ɗaya daga cikin imani a ah, me ake nufi na farko in kaga tarbiya na addinin musulunci na farko baya da zaka ka fuskanci Allah sai ka yi su ka yi tsarki ka yi alwala ka yi abin da ya kamata dai sannan ka je ka fara sallah ko kuma a'a ka sadu da iyalinka ne sai ka je ka yi jana ko kuma mace ce akwai jinin biki in ya zo mata dole sai ta yi wanka saboda haka addinin musulunci ka tamtam a kan tsafta take haka kuma filin da za ka yi ibada in dai bai da kyau ko kuma yana da abin nan ba da za ka yi ibada a gujin saboda haka addinin musulunci ya ba da muhimmanci kwarai da gaske musamman a wannan lokaci da ake ciki ana so mutum a na farko ya zama zamana yana fita tsaf na biyu ya zama zamana kuma ya kare bakinsa yana ta brush ko kuma abin nan don lokaci in ka je kana tadi da mutum bakinka yana ware kana shutar da shi kuma duk lokacin da ka shutar da mutum ka shushe shi a musulunci don haka ire-iren wayannan kai ko kaya kasa in dai suna tsami ka zo kusa da mutum ba zai farin ciki kamar mutumin da yake da taurari a sa ba saboda haka muna kira ga jan uwa a kula da wannan fanni fanni ne wanda yake da fadi kuma yana da girma a musulunci addinin musulunci bai bar shaka a a saki haka kawai eh, adalci abu ne wanda yake da ya zama na wajibi alkur'ani ya faɗi zancensa ya faɗi kuma a illanta inda har ba a wannan adalci ba na ɗaya yin adalci zai kawo al'umma salama na ɗaya na biyu zai kawo natsuwa tsiya da sauran abubuwa na bala'i fada da sauran yaƙi da ire-irensa duka inda akwai adalci to ba za a gani ba saboda haka muna kira ga 'yan jama'a adalci ba sai a shugaba kaɗai ba an ce dan eh, kanka kai mata adalci me ne kar ka ɗauki hannunka ka je ka ɗauki kayan mutum kafanka kai ka kai ta inda za ka je ka sabi ubangiji sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe 11 da minti 19 yanzu kuma ga maimaicin shirin noma. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki da wannan maricen talata kwana na tara a cikin watan Ramadan da fatan Allah karbi ibada. Shekaru biyar kenan ba a noma a Borno, jihar da ta yi kowace shan bone a hannun 'yan Boko Haram a yankin arewa maso gabashin Najeriya sai kuma Yobe da Adamawa. To ganin hakan kuma ganin cewa 'yan Boko Haram sun bibbinne nakiyoyi masu ɗanbin yawa a dazuzzukan noma. shine na tambayi Profesa Baba na Abba Gambo, shugaban tsangayar koyar da ilimin shifka tsirrai masu amfani ga ɗan adam a jami'ar Maiduguri da ke jihar Borno. Ko yaya yake ganin za a iya gyara wannan al'amari? Har ma a farfaɗo da noma ya koma kamar yadda yake a shekarun baya a jihohin nan guda uku na Borno da Yobe da Adamawa? To hajiya wannan tambayan wallahi kin so samu inda yake min kai kai dalili yanzu muna da mutane wanda iyalansu da su duka suna cikin camps wanda ake ce abin IDP camps sun zama 'yan gudun hijira. Kuma da yawansu ba daɗin zama ba ne. Mutum ne da matarsa guda uku, maybe da 'ya'yansa goma sha, yana da katon gida yana da makekin gona. duk ana nan idan ka shiga cikin gidan sai ka ga rumbu da yawa duk ya cika da abinci yau ya zo abincin da zai sa baka ma sai dai gwamnati ta bashi a lokacin da 'yan gwamnatin suka yadda za su ba su yadda za ta da harkar noma a borno musamman da yobe da adamawa wuri uku din nan ne wanda aka samu matsala kwarai da gaske amma kin san borno ne number one mm-hmm. followed by yobe sai kuma adamawa abu guda ɗaya da za yi dajin borno da yobe da yawa 'yan boko haram sun shuka boma bomai abinda ake cewa landmines so ko da yau za su koma ƙauyukansu wallahi hajiya dole a samu abin za a yi a shashare wannan boma boman da aka yi ta dasawa kan hanya hmm. da ci kuma filin allah ta'ala ɗaya kenan na biyu dole gwamnati hajiya dole gwamnati ta shigo ta ba manoman nan sabon salon iri ingantacciyar iri iri wanda tabbas na san idan na shuka na kula da shi zai bani abin da zan girba mai kyau hmm. ɗaya kenan don yanzu idan kika je su koma gona ina ma irin yake gwamnati dole ta shigo ta ba su iri na uku hajiya ishu ɗin taki ɗin nan ko mun ki ko mun so ba yanda za yi noman wannan zamanin ba takin zamani hajiya ba zai yiwu ba to saboda haka gwamnati ta shigo ta ba su taki tallafi wanda za su iya su samu in son son ma a ba su kyauta a ce bayan da kun gama nomanku da arzikin da kuka samu sai ku sayar ku mayar mana bashi na uku hajiya ba yadda za a yi noma ba kudi abin da ake cewa credit access to credit manoman nigeria ba su da shi da yawansu ba su da ilimin da za su je banki su nemi loan kowane banki kuma idan aka je ruwan da ake saka ana maganan goma sha tara percentage kenan ko kuma ashirin da biyu wani manomi ne zai karbi bashin miliyan ɗaya bayan da ya noma ya mayar da miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ko kuma dubu ɗari hudu hajja ba zai yi ba muna roƙon bankuna su mayar da abin da ake cewa single digit kwaya ɗaya ko da tara ne a ce idan ka ɗauki bashi bayan noma ka girbe komai sai kuma a ce sai ka ba da abin nan kudin da ka dauka bashi sai ka sa kwaya tara a kai iya da kyau shine single digit kar ya shige tara ya zama goma a'a na uku hajiya manoman nan da yawa akwai abin da ake cewa extension agent shi na ji president buhari da kansa yana faɗa cewa lokacin da muke yara kanana a daura ɗin nan akwai abin da ake cewa malaman gona da sauransu yanzu hajiya ba malaman gona completely a kididdiga na food and agriculture organization dama ya kamata ya ce kowane manoma hamsin suna da malaman gona guda ɗaya shekaru biyu da uku da suka shige a nigeria muna da malaman gona guda ɗaya ma manoma dubu ɗari biyar To a yanzu da nake miki magana ma batun ma extension ɗin an ce ya yi collapsing completely a Nigeria. Ina ne wane ne extension agent, wane ne malamin gona daga ina ya taso daga ina zai shigo babu shi. Na ƙarshe Borno da Yobe da Adamawa ya kamata gwamnoni guda uku dinnan su haɗa kai. Su fara wani program wanda za a ce dole ne kawai kowa ya noma. Ko da kai dokta ne, ka dan samu hili kai wani abu kai da ko dan sanda ne ko soja ne idan dai kana cikin state ɗin nan guda uku a ce kowa ya zama jazama makarantu primary da secondary school a musu saitin gona a cikin makarantunsu ana koya musu a haka arziki zai bunkasa mutanen nan tiraman da muke magana zai koma kuma za su koma gidajensu su samu abin da za su ciyar da iyali kuma da abin da za su rufa asiri hajiya al'amarin kenan To hatanmu dai Allah ya sa masu ruwa da tsaki a wannan batu sun saurari Profesa Baba Gani Abba Gamba da kunnuwan basira kuma za su karɓi waɗannan shawarwari da ya bada. Idan Allah ya kai mu rana ya ta yau za ku ji ƙarashin mu da Profesa Baba Gani Abba Gambo. Yanzu a madadin shi da wadda ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya masu azumi a sharuwa lahiya. Na kusa mari da 'yan mata kuma kusa shirin naku na samartaka na musamman daga www.dandalinvoa.com tashar ku da ke buɗe a koyaushe ko dare ko rana awa 24 a kullum Shirin naku na samartaka yana tattauna rayuwa tsakanin masoya da kuma baku damar bayyana ra'ayoyinku akan yadda ku take tafiya ko da daɗi ko babu da kuma zantawa da iyaye da ƙwararru don baku shawarwari akan yadda za ku inganta al'umuran ku a kowace asabar da lahadi. www.dandalinvoa.com tashar kuma tasa a wayoyin hannu ko dare ko rana awa 24 a kullum dandalin VOA. duniya a tafin hannu to madalla jama'a masu sauraron mu kun ji sai a tara dandalin voa domin jin wannan shirin yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email mu na farko na cewa muna yi wa shugaban mu najeriya wato baba buhari baka da dawowa najeriya daga london da fatan allah ya kara bashi lafiya kuma allah ya kara masa kwarin gwiwan ci gaba da ayyukan da ya faru a kasar daga yusuf da hassan da husaini yayin hamza galadima birnin kebbi ina kira ga mai girma gwamna atiku bagudu da ya yi wa allah ya tausaya wa ma'aikatan jiha da na ƙananan hukumomi ta hanyar biyan su kuɗin hutu domin su samu damar gudanar da shagulgulan sallah daga aliyu usman taka lafiya sako na gaba na cewa to gwamnan babban bankin najeriya cbn lokaci ya yi da za ka yi murabus daga mukamin ka ganin yadda darajar naira najeriya take ci gaba da faduwa a kasuwannin kasar mu daga muhammad mai kayan miya oji kwatas gombe shi ko idrisu m idrisu da maturu yobe ya ce assalamu alaikum muryar amurka matukar al'umman najeriya za su yi haƙuri da sannu za su ci gajiya da sabon tsarin babban bankin cbn ya bullo da shi insha allahu sakon gaba na cewa assalamu alaikum voa hausa zan yi tsokaci kan fara saukar farashin shinkafa a kasuwar singa da ke birnin kano hakika wannan abin farin ciki ne kwarai da gaske musamman a cikin wannan wata na azumi daga dila faki kofar gabas jihar kaduna hakika faduwar darajar naira a najeriya ba karamin barazana ba ne ga tattalin arzikin kasar don haka muke fatan allah ya kawo mana mafita amin daga abubakar lawan abubakar daura wani sako na cewa muna kira da babban murya ga hukumomin kasar bama da su kawo ƙarshen cin zarafi da kisan kiyashi da suke aiwatarwa a kan musulmi 'yan kabilar rohingya 'yan tsiraru kana muna kira ga ƙasashe da ƙungiyoyi masu rajin kare haƙƙin bal'adama da su tilasta wa gwamnatin ƙasar bama su daina zub da jinin musulmi daga alhaji ali kiraji gashuwa sako na ƙarshe daga buba mai guru gashuwa yana cewa kalubale ne dan takarar jam'iyyar republican na ƙasar amurka wato donald trump domin kalamansa na neman yakin zaɓe yana daba wa kansa wuƙa ne a makance to madalla yanzu kuma ga labarai amma a takaice To a daidai lokacin da mayakin IS suka kaddamar da hare-haren martani akan dakarun gwamnatin da magoya bayan su a arewacin Siriya sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce a shirye yake gana da jami'an ma'aikatar harkokin na wajen wato kasar da ke kalubalantar manufofin Amurka a Siriya. Sai dai mai magana da yawon Kerry John Kirby ya ce kada a fassara matsayar ta Kerry a matsayin amincewa da jami'an diplomasiyya. an cafke wani mutum dan birtaniya karshen makon da ya gabata a birnin las vegas bayan wani yunkuri da jami'an tattara bayanan sirri suka ce mutumin ya yi na halaka ɗan takarar shugabancin amurka a ƙarƙashin jam'iyyar republican wato donald trump masu saurare a nan kuma za mu dasa aya sai can an jima da daddare za ku je mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin muhammad lalo da ya taya na gabatar da shirin da eh, kuma mr daniel brown da ya haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu mr nelson ni maryam dauda ke cewa sai an ku yanzu kuma ga jamila da usman da shirin yau da gobe